to babban abin da zan kaddama shine ni si da ali ina ɗaya daga cikin yaran da suke tare da marigayi dr Kwame kurma wato kamar a ce special assistant amma tunda ba a yi formal appointment ba ina dai tare da shi very close akwai abubuwa ma da yi ni kaɗai ke kira in bi shi mugabe da ya zo wurin shi a gane ni na riƙe hannunsa na kai shi na introduce ɗinsa a lokacin shi mugabe wanda ya kawo shi ana ce masa joshua nkomo to ta wannan hanyar na ya samu haduwa da 'yan gwagwarmaya misali uban dan takarar shugaban ƙasa eh, na kenya wanda ake ce masa odinga wata ubansa jarmoge odinga shi ma ni na dauke shi na kai shi wajen kwamin kurma saboda haka ina da tunani da sani game da 'yan gwagwarmayar afirka ba wai kawai mu a nan najeriya ko ghana ko a'a a afirka gaba ɗaya kusan kowanne wanda suka sa tubali ni na san su ko ta waje hanya to wannan shine zan ce abin da nake ganin ya bani karfin yi magana kan afirka wal a lokacin da masu mandela suka tashi lokacin neman independent ɗinsu wato baki bai taɓa tunanin tunanin ma zai zo kusa da fari ba duk arzikin sada afirka hannun farare suke wato ba a iya inda ka san bayi haka suke idan farida zai mari baki a kai su kotu sai a bakin tara saboda ya mare shi bai juya masa ɗaya wurin ba to mandela a cikin wannan halin ya tashi suka zo kafa anc jam'iyyar su ta neman abin nan aka yi yaƙi suka samu na ɗaya su kansu a south Afirka bambance-bambancen da ke tsakaninsu yaƙi ake da wannan kabila a eh, zuwa wannan tura kuma suka ƙara ingiza musu wuta to mandela nan ya fara ya ɗaya mutane irin su oliver tambo irin su jason maxwani irin su albert lutuli waɗanda yake da waɗansu kabila da ba nasa ba for the first time aka nuna musu cewa su abin da ke gabansu ba faɗa kabila da kabila ba sai a'a faɗan da za a kwato 'yanci to a lokacin ma kaje za a kwato 'yanci wajen farare kai mai faɗa ka zama abin dariya don abu ne ba taɓa tunanin zai ba ka zo ɗan rigima da aka yi na suwetu inda aka harbe mutum 62 kawai sun yi zanga-zanga cewa ba su yarda da wani abu da tura ke yi ba to wannan zai nuna maka misali ran baɓaƙin mutum ko na daba fi don ka kashe akuyan mutum za a maka hukunci to kaga abin to wannan gwagwarmaya da mandela yi da shi da abokan eh, gwagwarmaya misali a prison ai wanda ya shugaban ƙasa na afirka na farko bayan mandela ai ubansa ɗakin su ɗaya da mandela a prison a nan da ka tsiri su eh ta to haka aka yi aka yi sauransu kuma da suka samu independent misali foreign minister su uzo a nan muke da shi a lagos a obalande suna gudun hijira yana sayin abincin yarbawa bashi da sauransu yana zama aka ce wannan shi ne foreign minister sai suka ɗebo wanda suka gwagwarmaya wadda suka yaƙi wadda suka san zafin gwamnati wadda suka san wahala gwamnati su aka ɗebo aka sa to kaji bambancinmu da da da irin shugabanci na mandela bai shugabanci don ka a'a waɗanda suka yi aka maya da su su aka ɗebo aka sa saboda haka mandela ko a mace ko a raye tuni ya kafa tarihi da afirka ƙila in ka cire dr kwamin kurma wadda daga baya suka biyo ya zo yi in ka cire su ba wasu ni suna na buba galadima ni ne babban sakataren jam'iyyar congress for progressive change wato cpc na ƙasa baki ɗaya to uh, ba zan ce afirka ba domin amma nelson mandela yana ɗaya daga cikin gwarzaye na duniya ga baki ɗaya wanda suka sadaukar da kansu don al'ummarsu wanda ya yadda ya zauna har iya rayuwarsa a gidan kaso domin ba zai taɓa lashe amai na ya sayar da 'yancin al'ummarsa ba saboda samun 'yancin kansa wato a duniya in ka dubi irin uh, wannan halaye na nelson mandela wato mutane kalilan ne za a iya kwatantawa da shi in ba irin su Mahatma Gandhi na Indiya ba suna da karanci kuma a wannan yana da cikakken ya samu cikakken shaida ya ci samu cikakken yabo daga dukkan al'ummin duniya hadda ma 'yan mulkin mulukiyar da suka yi eh, mulki na, na waren jinsi da aka yi a afirka ta kudu kuma ya kai dattijo a ko'ina dattijo yake domin ya yafe wa ma waɗanda suka sa shi gidan kaso har shekaru ashirin da bakwai ni dinnan da nake gaya maka har ɗakin da ya zauna a kurkuku a robben islands na je na shiga na gani da idona kuma a inda suke suke ake sa su suna saran dutse safe da rana da yamma duka an kai ni wurin na gani ina iya ma cewa ni nan da nake magana waɗansu jajircewa da nake akan abubuwa ya ɗauko tushe ne da irin ƙwazon wannan mutum da jaruntarsa da na gani wanda dukkan wahalar da ya shiga a duniya bai taɓa canja ra'ayi ba don al'ummarsa. Yanzu kuma ga ra'ayin tsohon shugaban EFCC Malam Nori Bado kan Nelson Mandela. mandela ko kuma madiba kamar yadda mutanensa suke kiransa a dottijo ne wanda ya yi rayuwansa kusan cewa dukkana sadakarwa ne ya jure wahala ba wani wahala na duniyan nan mutumin nan bai yi ba a kan ceton mutanensa a kan yaƙi da zalunci da ƙetare hakki kan rashin gaskiya na turawa waɗanda suka yi a kaman musamman na mulki na a ƙasansu mutum ne wanda aka kama aka kulle shekara 27 zuwa 29 a gidan kurkuku an hana shi samun fita da kuma iyali da kome aka sa shi aiki na dole aka hana shi dai musamman aka fita da shi ma island aka, aka aje shi ba ma a cikin ƙasa ba amma allah da ikonsu allah ya ba shi iyawa ya jure wannan wahala bai taba canjawa ba bai taba sayar da mutanensa ba bai taba cewa a a wahalan ta yi ko me ma na yadda domin a wurin ma da yake ana ta neman sa ya zo ya ce a ya sauka da daga wannan tsawa na matsayin akan cewa dole ne a yi gaskiya a yi a daina warewa da ake yi a yi aiki tsakanin amma ya tsaya shekara ashirin da bakwai zuwa shekara ashirin da tara ya fita aka zo aka ɗauke shi ya zo ya zama ya ce jama'a na yafe jama'a duk ɗaya muke da faƙin da farin da waye-waye da 'yan kabilansa ba ma 'yan kabilansa ya ce duka mu zo mu taru mu yafe wa juna mu ga abin da Allah ke mana a gaba ya zo ba taɓa samun mutum kama haka ba a duniya wannan wahalan da ya sa amma ya zo ya ce a'a ya yafe kuma da wannan yafe wannan ya samu dama ya zo ya haɗa kan ƙasan ya zo ya sa ba a taba samu ba wani yaƙi ba ko kuma wani tashin fitina har ma aka zo aka yi siyasa aka zo aka zaɓe shi shugaban ƙasa ya zo kuma da ya karɓi wannan shugaban ƙasa shekara hudu kawai ya yi ana cikin sonsa ana roƙonsa duk son duniyan nan an nuna annotation nan amma ya ce lokaci ya yi ɗayan nan ya yi wannan abu ne wanda darasi ne waɗanda shugabanni ya kamata su gani musamman mutanen afirka akan cewa eh ko ma abu ne wanda kana da karfinka ko kuma kana so kana muna lokaci idan ya yi wasu kuma na nan baya ya kamata ka ce e kai dottijo ne kai babba ne wasu ma za su iya ba ni kaɗai ba ya zo ya ba su wannan abun ya taimaka samun zaman lafiya a south africa ya tashi ya tara tura suna musu mulkin danniya an hana baƙaƙe kowane hakkin da suke da shi ya ce bai yadda ba ya tashi ya yi yaƙi da wannan abu ya shiga duk wahalan da zaka ce na mutum ya yi ya rike bindiga ya shiga daga baya aka kama shi aka kai shi kotu ya tsaya a gaban kotu ya ce bai damu ba idan akan wannan ne ko kashe shi za a yi kashe shi bai da canji akan wannan haka ya tsaya shekara ashirin da bakwai yana cikin kurkuku bai taba canjawa ba abu ne wanda mu ya kamata mu koyo musamman matasa akan cewa abu idan ba kyau a yi yaƙi da shi idan ba abu mai akan hanya ba eh, ibada ce kowa ya tsaya ya nuna a ca bai yadda ba ya kuma duk abin da za ka iya na gyara shi ka gyara ka bar wa Allah sauran ne. Ga yadda tsohon ɗan siyasan Nefu Sawaba Alhaji Isiyaku Ibrahim ke tina Nelson Mandela. Na Najeriya ya zo around 1961 an aje shi a gidan minista in a Amici ya yi wajen wata shida. Around 1961-62 da zai koma South afirka. marigayi sa abubakar tafawa balewa ya sa aka ba mandela fan dubu ɗari ya koma gida ya so mu shirye-shiryen yakin tabbatar da samun 'yancin ƙasansu da ya koma gida suka kama shi aka dinga shari'a har aka zo aka ɗore shi shekara 27 kalma ɗaya shine adalci democracy ya kuma practicing democracy don ya sami dama ya yi mulkin ko inda yana yi don son kanshi ne da sai shi zai ci gaba ya nemi wa'adi na biyu in yana son kanshi ne in ya samu wa'adi na biyu sai ya yi kokarin ce a canja tsarin kundin mulkin south africa amma bai yi ba amma ga mugabe yana nan yau wajen shekara fiye da kusan talatin da wani abu to kaga mutum ba zai yi koyi ga irin mutane irin su mugabe ba mandela shi ya yarda da democracy democracy mulki ne na tsari wanda ake tabbatar da adalci tun da yake in ka yarda da mulkin demokuraɗiyya tilar ka yarda da dokoki abi doka bisa kan ƙa'ida ba nuna bambanci to mutumin da yake da zuciyar ya tabbatar da mulkin demokuraɗiyya mutum ne wanda yake son a yi adalci to shi ya zaɓe yi adalci ɗin shi yasa ko ina in ya je amerika mutanen amurka suna karbansa domin ya yarda da mulkin demokradiyya a ko'ina duk inda ake mulkin demokradiyya za ka ga ƙasan suna son mandela don abin da ake yi kenan